yau muna safiyar litinin 28 ga watan ɗaya watan al-muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1448 wadda ta yi daidai da 13 ga watan bakwai watan yuli kalandar albashi shekara 2026 Allah ya sake haɗa mu a wannan masallaci da wannan lokaci masu albarka domin dora daga yadda muka tsaya sun littafin iktida'u siratul mustaqim wallafar babban malami ibnu taymiya ahmad bin abdul da tsokaci da muke gani na babban malami muhammad bin salih al-utaymin Allah ya ji kansu gaba daya mu ma Allah ya ji muna fasli na biyar. da malam iwa mata ashiyada wa min al-munkarat fi hazal ba bab sa'ir al wal mawasim al-mubtadi'a ko mubtadaa ina daga abubuwan da suke munkare a wannan babi sauran ididduka da tarurruka da aka kirkira aka saka a cikin addini bayan na haminal munkaratil makruhat na daga cikin ababen kyama waɗanda suke shari'a ta hana su sawa'un balagatil karatu tahrim aw lam tablughu wannan hancin ya kai na haramci ko bai kai ba amma dai ba abu bane mai kyau Fasili na sha biyar ɗin kenan to shine mala yake ta bayani ainihin cewa abin da ya sa aka hana waɗannan ididdika wanda ahalil kitabi da sauran baubayi wani musulmai suke yi an hana ne saboda sababi guda biyu na farko kamanceceniya ne kwaikwayo ne ga kafirai kuma abu na biyu su waɗannan abubuwan suna cikin abubuwa na bida'a to ne mala yake ta tattauna akan wannan matsala har muka je gaba da malin yake bayani akan asalin bata da ya samu mutane a ban ƙasa a cikin ibadu da kuma cikin al'adu saboda rayuwar mutane gaba ɗaya kan waɗannan abubuwan suke ko dai akan ibada ko akan mu'amala an gane ku za mu tashi inda Malam ya wa zalika an da minan nasi mai ya ƙulu shafi na ɗari biyu da talatin a littafi irin na hannuna a fasali na biyar ɗin fakara ta farko saɗara ta farko daga sama Allah ya taimake mai sa mu dace malayi to zalika abinda isa yi wannan bayani bayani bayanin wannan ka'ida da malai ce wa hadhihi almawasimul muhdasa inna ma nuhiya anha lima hadasa fiha min ad-din alladhi yataqarrabu bihi yataqarrabu bihi almutaqarribun kama sanadhkuruhu insha Allah واعلم أن هذه القاعدة والاستدلال بكون شيء بدعة على كراهته قاعدة عامة عظيمة wato ƙa'ida da take cewa duk wani abu wanda ike ƙirƙirarsa aka yi makaruhi ne abin ƙyama ne a shari'a in dai a cikin addini wannan ƙa'ida ce wadda take gamammiya kuma mai girma wata mamuha bil jawabi amma yu'ariduha inda za ka gane ta cikakkiyarta shine in ka iya amsa duk wata magana da ta zo da ta yi karo da ita to shine ma na cewa a zalika abinda ya sa aka faɗa haka an na minan nasi mai ya a cikin mutane akwai masu cewa albida'u tankasimu ila kismain wai bida'a ɗin taka suka so biyu hasanatun wa ƙabiha wai akwai bida'a kyakkyawa kuma akwai mummuna Bai dalilin kauli umara radiyallahu anhu fi salati tarawih saboda abinda Umar ya faɗa Allah ya ƙara masa yadda cikin sha'anin sallar tarawihi da yace ni'matil bid'atu hadhihi ma dalla da wannan ni'ima kamar yadda Imam al-Bukhari ya fitar da hadisin a cikin Sahih al-Bukhari hadisi mai lamba 2010 wa bi dalili ashiya min al-aqwal wal af'al uhdithat ba'da rasulillahi sallallahu walaysat bi makruha kuma saboda kafa hujja da wasu abubuwa da na maganganu da ayyuka da aka samar da su bayan manzo Allah sallallahu kuma ba ababen kyama bane aw hiya hasanatun lil adillati dallati ala zalika min al ijma'i aw al qiyas ko kuma su ce a wannan bid'a din kyakkyawa ce saboda wasu hujjoji da suka yi nuni zuwa gare su daga ijma'i ko kiyasi wa rubbama yadhumu ila zalika man lam yuhkim usul al-ilm ma alayhi kathirun min an nas min kathirin min al-'adat wa nahwiha tayu wanda ma bai san ka'idoji na ilimi ba wanda bai kyautata sanin ka'idoji na ilimi ba e kafa hujja da abin da mafi yawancin mutane suke kansa na daga yawancin al'adu da abin da ya kama da su فيجعل هذا أيضا من الدلائل على حسن بعد bida sai mayar da wannan din wani sashe ne na dalilai da zai ce ai wannan bid'a din tana da kyau tun daga mutane da yawa suna yi ko mafi yawancin mutane suna yi in ma bi an yaj'ala da huhuwa wa man ya'rifuhu ijma'an ko dai in mayar da abin da ya saba shi da wanda ya sani daga cikin mutane suna yi ita ijma'i misali kwanan nan za ku ji wani yana cewa wai wai da duk ɗari ga ake duk iyayen mu yan ɗari ko ne ko kakanninmu waye gaya masa an fahimta wato babbar mas'ala ita ce mutane ba sa karanta tarihi ko ba sa tambayar tarihi ko ba sa sauraron malamai a'a kurum sai mutum ya zo kawai shi dan wannan zamanin ne wannan zamanin ya sani kawai sai ya faɗi magana kamar wani yana cewa wai izala ita ce ta kawo rabuwar kai a tsakanin mutane ƙarya ne ƙarya ne muna yara a garin nan mun sashenin an yi rigima tsakanin yan kabul da yan sadalu a nan garin muna yara to izala ce ta sa su dan kabul dan izala ne dan sadin dan izala ne Allah ya sa kun gani saboda haka tsakanin suke yin kayan su mai tatsi ne da ya zauna a Kano aka yi fada da shi wanda suka yi fada da shi yan izala ne Allah ya sa kuna ganewa saboda haka wato haɗin kan yahudu da nasara ne da can suna cin junansu da suka ga musulunci ya zo sai suka ne sai suka koma suka ce su haɗe kai yaƙi musulunci to an samu kuma yara waɗanda matasa ne ba san abin nan kuma a lokacin ƙuruciya busmani sun san mai ma addinin ba busma damu da addinin ba na kawai sai a ɗauki abu sai a gaya musu ta ce ai gashi gashi gashi to ga musamman cikin garin kano za ka je har yanzu akwai masallacin da ke cewa masallacin yan kabalu ne wannan har yanzu kuma yan izala ban to da haka kaga waɗanda suke ɗauko irin waɗanda maganganu sai su faɗa kaga suna manta zamani yana da tsayi wannan abin da suke kokarin binnewa za a tone shi za a tone za yi mutane bayani na gaskiya kuma su din za su gano to kamar haka ne sai mutum ya mayar da wayo mutane suna kan har waɗannan yanzu da ake ta rigima ana ta yan ɗariƙa ne yan ɗariƙa ne wallahi in ka samu mutum goma sai ka yi sa ka samu ɗan ɗariƙa guda ɗaya cikinsu su ɗin kawai menene a ciki kamar mu ne ahlus sunna ba sai ka zo ka samu wasu bugar su a cikin mu suna ce ahlus sunna ne su amma dai yan gargajiya ne ko ba ma wannan magana a cikin mu suke amma yan gargajiya to kamar haka ne suna cikin su ne saboda kawai ana tafiya masallaci a yi sallah sai a ce wayan dariƙa ne ba wani mutum da ya san me ake cewa dariƙa ce da zai dace shi dan dariƙa ne ba zai yi sai dai kawai da yake ga mutum ya kafirci ma yana yadda a ce shi kafiri ne ko a ce ga addinin da ya san ba gaskiya ba bane amma kuma ya bi ina iyaka kawai amma babu wani wanda zai ce ya san wai ne ake ca ɗariƙa a haƙiƙanin dariƙa da zai dace shi ɗan dariƙa ne da sunan musulunci to da haka kawai don suna zuwa suna sallah bi ta zai zai ko ri yan sai a ce wai su ma su ne ga haka kwanaki wani yana fitowa to ai tun da kuna can salatul fati ba kyau duk iyayenku da salatul fati aka daura aurensu <laughs> ah. to waɗansu kuma da sunan lata da wuzu aka daura aurensu iyayensu su kuma yaya misali ka taɓa ji da aka zo aka musulunta manzala ya ce a koma a sake daurin aure an taba yi to yanzu mutumin da ya kasa bambanta tsakanin hannun dama da na hagu yanzu shi ne zai magana cikin abin to da haka musamman yan uwana matasa ku ringa karanta tarihi ku ringa tambayar tarihi wannan abin da ya ike ya kaza sannan waɗannan maganganu da ake faɗa ku ringa lura da su da yawa Allah ya ganar da mu da haka sai mayar da abin da shi ya saba da abin da yawancin mutane suke yi sai ya mayar da shi shine addini fa yaj'alu hadha aidan min dalail ala husni ba'd al bid'a imma bi an yaj'ala ma atadahu huwa wa man ya'rifu ijma'an wa in lam ya'lam qawla sa'ir musulmi muslimin fi dhalik zai ce ai wannan shine ijma'in mutane ko da bai san fahimta da maganganun sauran musulmi a cikin wannan matsala ba Au yasan kira tarkahu لما اعتاده بمثابة masabati man قيل لهم lahum إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا rasuli ما وجدنا عليه آباءنا كوكما إكامتي ko kuma ikyamaci barin abin ba dan komai ba saboda ya riga ya saba a matsayin irin mutanen nan haka ce da su ku zo zuwa ga ku yi aiki da abin da Allah ya saukar da abin da manzo Allah ya shar'anta sai sai mu abin da muka tarar da iyayenmu da kakanninmu ya ishe mu وما أكثر ما قد يحتج بعض من يتميز من المنتسبين إلى علم أو عبادة بحجج ليست من أصول العلم التي يعتمد في الدين عليها ne fi yawancin mutanen da yau suna jingina kansu zuwa ga ilimi ibn taymiya yana faɗar wannan maganar ne a zamanin shekara ɗari 700 da ta wuce ice me yafi yawancin mutanen da ma'ana mutanen da suke jingina kansu zuwa ga ilimi suna da yawa wanda suke jingina kansu zuwa ga ilimi da ibada suna kafa hujjoji da alƙa'ida ta ilimi ba a kallon waɗannan hujjojin misali ba za ka zo ka ce to ai mu haka muka saba ba kamar wani ya yi rantsuwa wallahi tallahi ko ka yadda ko baka yadda ba ah, to rantsuwarka tana tabbatar da abu in kana so a yadda ai ba rantsuwar ka ce za ta tabbatar ba ce ne Allah ya ce annabi ya ce wannan abin da kake kawo hujjar sa daga littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi kuma akan fahimtar magabata amma dan kai rantsuwa kowa ma ina iya rantsuwa kowa zai iya yi ba wa kullum yadda yi wasu nan bilaila ba duk wanda igamsu da wani abu sai rantsuwa a kansa yanzu baka ga samu waɗansu wawaye ba sai mutum ya haɗa ƙur'ani guda goma guda dozin sai ya ɗora a kan sai can izala gaskiya ce Allah ya sa kar Allah ya bashi soke lafiya wani wai wannan za a yi masa wai ya yadda fir'auna ita cewa ana rabu kuma la'ala ana rabu kuma la'ala ya shi Allah ya kama shi ah. amma bai ishe ku ba ya kamata sai ku abin nan ba akwai ɗaya daga cikin ku ba babba da dr hadi ba zuwa irin wannan rantsuwar bai to mota ta gargaje shi aka kasa tantance namansa daga na arni sai aka yaga kawai wannan ɗabi na wannan ɗabi na ba ku gane allah ina yin talalawa mutane ba allah ya sauƙaƙa to da haka sai ka ga mutum ya zo ina da jingi da kansa zuwa ga ilimi ina da wari ilimi ina kafa hujjoji da abin da a ƙa'ida ta ilimi ba a kafa hujjaji an gane ku to abin takaicin jama'a wannan abin ya bar cikin 'yan gargajiyar ma da 'yan bida ya dawo har cikin ahalus suna yanzu ana samu a cikin ahalus suna ka samu mutum ina da'awar wani abu amma hujjarsa ba a dogaro a irin wannan hujjar a cikin ilimi ba ta cikin ƙa'ida ta ilimi mala ya ce walgarar manufar dai an na hazihin nususar dalati ala zammil bida'i mu'arazatun bi ma dalla ala husni bida waɗannan nasusun da suke kawa da suke ake kawa da nuni akan kyamar bida'a da zarginta sun yi karo da waɗansu kuma da suke nuna kyawun waɗansu bidoyi imma min al'adillati shari'ati sahiha suna iya kawo waɗannan maganganun ko dai daga hujjoji na shari'a ingantaccu aw min hujaji ba'd nas allati yu'tamadu 'alayha alaiha 'alayha jahilina aw al-muta'awwilina fil jumla ko kuma a'a hujjojin waɗansu mutane wanda wasu jahilai ko kuma masu yin tawili a dunkule suke kafa hujja da su asali maganganu ba su da asali an gane ku to amma kuma an mayar da su ana kafa hujja da su to sai wani ya dogara da wannan ثم هؤلاء المعارضون لهم هنا مقامان waɗannan da suke tawo mu gama da ainihin ka'idojin da suke cewa duk bid'a bata ce suna da mataki guda biyu ahaduhuma na farkon su an ya kulu su ce idza sabata anna ba'd al-bid'ah hasanun wa ba'daha qabihun idan ya tabbata cewa wasu bidoyi masu kyau ne wasu kuma marasa kyau ne falqabihu ma naha anhu shari'u to wanda yake mara kyan bid'a da take mara kyau ita ce wadda shari'a Allah subhanahu wataala shine ash-shari'u ya hani gaburan su amma ma sakata anhu min al-bid'i falaysa biqabihi amma duk abin da Allah ya shiru akan sa na daga bidoyi to wannan ba abu ne mummuna ba bal kad yakunu hasanan suka ce zai ma iya zama mai kyau ne fa hadha mimma kad yaquluhu ba'dhum wannan na daga abin da wasu kan fada an gani ina ayar da ta ce wannan abin sai ai ba ka'ida ba ce cewa dan ba a ce kaza mai kyau bane sai a ce kuma ba mai kyau bane yanzu yanzu yana su a su sai an ce kaza ba kyau in suka tafi su ka ba maka hujja ai da suka tambayi manzo Allah ma za uhilla lahum sai aka ce qul uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina kaza kaza kaza kaza aka ce wa hurrima ma wara zaliku duk abin da ba wannan ba to an haramta shi sai ce to ina a cikin waɗannan ina inda aka ce wannan abin ba kyau sai ce rashin cewa rashin ambata cikin marasa kyau to ya nuna mai kyau ne to abin da suka kasa ganewa duk inda ka ga irin waɗancan abubuwan ka koma za ka samu a cikin babin al'adu ne da mu'amala amma ba cikin babin addini ba ina fatan mun fahimta da ci da sha uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillu lakum wa ta'amukum hillu lahum wannan ba maganar cin nama ake yi ba abinci ko wal muhsanatu minal mu'minina wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna sai aka zo maganar mu'amala ta aure wannan duk ana maganar abin da ya shafi al'ada ne mu'amala amma a cikin addini ba wani abu da Allah yake in karka yi kaza karka yi kaza abinda ba haka ba ka je ka yi shi ko yace ka yi kaza ka yi kaza abinda ba haka saboda al-aslu fil ibadati al-hurma wal aslu fil aadati al ibah asali a cikin addini jama'a haramun ne kai komai sai abin da aka ce kai asali a cikin al'ada halal ne kai komai sai abin da aka ce kar kai to kada ka ringa hada tsakanin alhajil wan nabi kada ka ringa ingausa ka dauko wancan ka hada da wannan a bangarori ne guda biyu kowanne yana cin gashin kansa kowanne zaman kansa yake yi ina fatan mun gane to amma babbar matsalar shine waɗanda ma za su yi mutanen bayani su kansu ba su fahimci wannan ƙa'idar ko dai da gangan ba su fahimta ba ko kuma son zuciya amma it's obvious abu ne sananne abu ne kowa ma zai iya gane wannan cewa ibada daban al'ada da an gane to wannan matakinsu na farko kenan almakamu sani mataki na biyu an yi kala an bida'atin mu'ayyana a faɗa game da wata bida'a sananniya ayyananniya hadihi bida'atun hasana a ce wannan bida'a din kyakkyawa ce da an nafi hamin almaslahati kaita wa kaita saboda cikin ta akwai kaza da kaza wa haula almu'aridun yaqulun laysat kullu bid'atin dalala masu wannan eh, eh, fahimta suna cewa ba duk bid'a ce bata ba malai ce wal jawab to ga amsa أما أن القول سوى إن شر الأمور محدثاتها وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فدر من ذا الله ديت إن شر الأمور محدثاتها للي ما في شر الأمر أتكين الديني سوني أبو بنداك كريكريس رانا سكاكا سكاكا سكين الديني وإن كل برعة ضلالة كما دبونا بداك كريكريس أكا سكاكا سكين الديني بتاني wa kulla dalalatin fin kuma duk bata ina cikin wuta hadisin imamu an-nasa'i da imamu abu dawud da imamu tirmidhi da imam Ibn majah duk sun rawaito wannan hadisin ina cikin sunan na abu dawud hadisi mai lamba 4607 ina cikin sunan tirmidhi hadisi mai lamba 2676 ina cikin sunan nasa'i hadisi mai lamba 1587 ina cikin sunan na ibn maja hadisi mai lamba 43 kuma imamul albani a cikin sunan masura ya inganta hadisin an gane ko wa hadiru min al-muhdathat da tsawa da ake wa mutane da tsoratar da su daga bin al'amura kirkirarru a cikin addini fa haza nass rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan magana annabi ce fa sallallahu alaihi wasallam annabi ne ya faɗi wannan yace wa kullu dalalatin finnar ya yi hukunci ya ce duk wata bid'a abu da aka kirkira aka saka cin addini bata ne kuma eh, eh, duk kirkira bid'a ne kuma duk bid'a bata ce kuma duk bata ina kaiwa wuta wannan nafsi ne magana ce ta manzo Allah so sallam ya dafa'u dilalatahu ala zammil bid'a amma ina kokarin ingije hujja da bin da wannan hadisi yake nunawa wajen zargin bidoyi wa man naza fi dilalatin fa huwa muragin wanda ijayayya akan wannan nu abinda hadisin yake nuni zuwa gare shi na cewa duk bid'a a cikin addini bata ce kuma tana kaiwa ga wuta fa huwa muragin saurin hanci ne kawai an gane amma ya sani wato abin nan dimbuza hancin sai a ƙasa kuma in ihu ko ka ce ya yi kirari idaba kansa wuka kuma ta kama shi to ai wannan abin yanzu a ce kaza a ba ce yanzu a ce kaza in kai wannan ba shine irin abin da arnan suka yi ba suka ce a aja'al al-alihata ilahan wahida yanzu na duk allolin da ya mai da su ya rushe ya mai da su Allah daya ba ga suka ce ba to a lokacin da ke ce za a ce kaza an gabace ka cin irin wannan magana to da haka a musulunci ba a ce yanzu a ce kaza a'a ba ba hankali ake awo da shi ba nafsi hujja dalili shi ake kafa hujja da shi shi ake izina da shi an gane ku malam muhammadu salih usaini ne ce haza wadih wannan magana ce a fili annabi alaihi salatu wassalam la shakka annahu asdaqul khalqi cewa manzan Allah su sallam ba shakka ya fi kowa gaskiya a cikin halittu a cikin mutane wa annahu a'lamul khalq kuma ya fi kowa sani da ilimi a cikin al'umma wa annahu ansahul halki kuma ya fi kowa daga cikin halittu fatan alkhairi da kaunar alkhairi ga al'umma fa idza kana yaqul daka in yana cewa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finna. duk bid'a bata ce kuma duk bata na wuta wa kullu hadhihi min al umum lafazin kullu dinnan ina daga cikin surori hotunan abinda suke game duk wani abu da ya shafe shi wa kullu tadullu ala al-ijma' ita kullu dinnan tana nuni zuwa ga haduwar abu wala ahada yu'aridu bi anna kullu tadullu ala al-umum ba wani da yake jayayya cewa kullu ɗinnan da aka faɗa tana nuni ne tana game duk wani afrad ne kun wannan abin kowanne ne Famanin da an na shay'an min al ce sunna da aka duk wanda ya da'awa wani abu daga cikin abubuwan da aka ƙirƙira aka saka cikin addini ce sunna ne au mu bahun ko yace halal ne ba alaihi an yantahiya wajibi ne akan sa idena karkace wani abu da kirkirarsa aka yi aka saka cin addini ka ce sunna ne ko ka ce wannan abin ya halatta a hirɗinka kafa annabi ilimi ne kafa annabi san alkhairi ga al'umma kafi shi sanin abin da ya kamata to sai zo ya ce wannan abin ba kyau sai kai ka ce da kyau ko wani ya ce da kai da kyau kuma ka yadda kai sai annabi ya ce kaza ba kyau sai wani ya ce da kai da kyau wa ka yanzu a cikinsu Eh. ga wawala'in ka yi tafi ga annabi ko ga wancan to kai ba ka iya irin wannan lissafin ba ka iya irin wannan awon don ka tantance annabi ya ce eh wani ya ce a sai ka bi shi a ko annabi ya ce a wani ya ce eh sai ka bi shi a ba shi ne irin abin da da Allah ya ce a ahbarahum wa ruhbanahum arbabin min dunillahi masu masih ibn maryam ni dan hatin ya ce ba su mai da su alloli ba mai annabi ya ce da su ko ya ce da shi ya ce ba sun halatta musu abin da Allah ya haramta ba kuma suka yi da ya ita yan yi ba sun haramta musu abin da Allah ya halatta ba kuma suka yi da haram ne suka ce Ya an yi sai fatilka ibadatu. sai wanda ya ce bautar ta yanzu kai wanda ga annabi ya ce da kai kaza ta wani ya ce da kai kaza shi wannan na annabi in karantse da Allah daidai ne akwai kafara to wancan kuma da wani ya kirkira ya ce ga shi kashi in karantse daidai ne kana da tabbas kana da tabbas to ko kana da tabbas yanzu wanne ya fi kamata ka bi shin na manzan Allah ko na wancan ka kaddara duk daidai ne ma bisa kaddara don a ji daɗin tattauna kaddara da na wani da na manzu Allah daidai ne misali kuma wallahi ƙarya ne abin da ya zo daga manzu Allah har abada ya yi gaba duk abin da ya zo daga waninsa wallahi ba zai taba zama daidai da wanda ya zo daga manzu Allah ba ba za su taba zama ba to amma bisa kaddarawa a ce daidai ne yanzu tsakaninka da Allah ya fi kamata ka ji ka kaddara daidai ne kai bisa kaddarawa wancan din da wani ya zo da shi ma ya fi wanda manzo Allah ya zo da shi wanne ya kamata ka bi bisa kaddara ne fa jama'a bisa kaddara misali mu dauki salatul fati ba sun ce tafi salatin ibrahim ya daraja ba wannan ya fito bakin manzo Allah wancan ya fito bakin wani wanne ya kamata ka bi abin da fa bayyana ke jama'a kibar doki abu ne a fili abin da kake bukata ka nutsu kada yi maka wata hayaniya kada yi maka wata walanke luwa kada yi maka wata a'a kawai ka tsaya ka nutsu yanzu idan ana magana ga manzan Allah ga wani manzan Allah kowaye wani manzan Allah nan kowaye nauyinsu ɗaya ya cancanta abin shi a kyala manzan Allah Allah ya ka. to shi ne malayin ibn Uthamin ya ce wannan magana fa a fili take da haka wanda yake jin ga wani ƙirƙirarren abu da aka ƙirƙira aka saka a cikin addini ya mai da shi sunna ko ya ce ya halatta yi wannan abin a hirɗinsa da yanzu wannan ina fito na fito da manzan Allah ne wa Allah Wala ولا يمكن أن يخالف هذا العموم القاطع الذي أجمع عليه العلماء بأنه من taɓa العموم ba a ce wannan ونن da manzan Allah ya faɗa wadda malamai duk da ake izina da su tun daga zamanin manzo Allah har yau suka haɗu a kan cewa kullun nan ta ga mai komai a ce ga wani abu wanda ya fita daga a cewa a'a wannan kullun ba irin wancan ce. saboda kawai a platon ko aristo sun ce kulli iri biyu ce akwai kullun kulli akwai kullun juzi'iyya an fahimta wa bi mujarradil aqisa ko kuma bi mujarradil aqisa kawai saboda qiyasi aqisatun fasida qiyasi wanda yake mara kyau duk wani abu da zaka dauko shi ka kiyasta kace ka fifita wancan akan na manzo Allah ya kiyasan banza nawo fi ma ka ce dai za ka zo ka wani kiyasi ga abin da manzan Allah ya ga abin da wani ya yi ka ce ka kiyasta su ai asali akwai ma kiyasin ya kamata a sami kiyasin Allah ya sauƙaƙa abin da mutane suka kasa ganewa misin abu shi yake kiyasta shi da wani abu yanzu idan ka zo ka ganyen bishiya ya faɗo ba a ƙarƙashin bishiyar ba za ka iya gani sai ka kiyasta shi ka ce ga bishiyar da ya faɗo haka ne ko ba haka bane bishiyar ka gani ah, bishiyar ka gani da haka abin da zaka dauka kenan duk wani abu da kaji ana ta dauke shi ai kiyasi da shi to babu asalin sa ne a addini amma akwai mai kama da shi to da haka ba za a dauka a mayar da shi a hada su amma ba irin wannan da akwai asalin ba akwai kuma rassa mu dauka mu dauki zancen salati ɗinnan. kar ku ce a ah, to yau ma nan ya yi ta magana akan salati ai kwanan nan sun sake dawo da wannan masala ko ga ta nana ta tattauna ta social media da haka Allah shi asalin salati Allah ya ce a yi salati ko ba shi bane shi ne ya ce a yi salati da ice a yi salati su sahabban nan sun yi salati a karan kansu ba su ba me suka ce ya za ya gaya musu ko bai gaya musu ba to yanzu kaga an samu asali an samu reshi wa ice da kai ka nemo wani an fahimta da kaga ganyen bishiya ba gindin bishiyar ba ka iya ɗaukarsa kamai da shi to nan ga bishiyar ga ganyen ga abin nan yanzu cewa za ka yi bishiyar ka za wannan ko ganyen zaka koma kana magana kan shi a nan fa jama'a an gama komai an yi dakan daka shi daka kadan bakin gado a harkar salati jama'a an gama menene dakan daka shi daka kadan bakin gado an riga an gama da wannan matsala kotilar bahsan an gama da ita wannan to in ka ce ai ana yi kaza kaza kaza sai aka ce to yi amma karka ce kuma ga darajarsa ko ka yi amma karka ce ga darajarsa duk waɗanda kuka ce sun yi salatai ko a cikin sahabbai ko a cikin tabi'ai aka ce sun yi wani salati akwai wanda ya ce ga darajar nasa da yi eh. akwai akwai wanda da yi salati sai ya ce ga darajarsa kuma da ya faɗi darajar har yafi wanda annabi ya da kansa to ka zo sai ka cika social media da rantsuwa billahi allazi la ilaha illa huwa kai kai dan salatul fati ya fi wannan na salatin ibrahimiya ko to yanzu ni idan na rantsa nace na annabi yafi tsakanin ni da kai in aka samu masu hankali waye suspect ni ko kai jama'a rantsuwa ta ɗaiɗaikun mutane ko yawansu ba ta tabbatar da addini nafsi dalili shi yake tabbatar da addini amma duk duniya ta taru ta rantsi a kan abin da ba addini ba ne ba zai taba zama addini ba kamar yadda in duk duniya ta haɗu tana yin wannan abin in ba addini ba ne ba zai taba zama addini ba ba a lokacin da duniyar gaba ta zama abin nan ba ko ba yi ba in ba ka gane ba ga ruwan da ruwan nan an karanta maka ba duniya haɗe ba gaba ɗaya to yadda duk duniya ba sabo suke ba Allah ga halakar da su gaba ɗaya ya tsere da yan kaɗan ashe kenan an yi wani lokaci da duniya gaba ɗaya tana kan a mutane yan kaɗan ne akan gaskiya kenan haɗuwar mutane da yawa suna yabu ba ta zama hujja to kuma sannan da aka karanta tarihi manzo Allah su sallam a lokacin da izo idawa musulmi nawa ne ba shi ne wani gabotari ba ɗan gana gabotari wani tsohon banza wai ce wai mutanen da suka musulunta hannunsa sun wallahi mutum ɗaya da ya musulunta a hannun manzan Allah ya fi ga malala gashin tinki alheri da albarka da daraja wanda suka musulunta a hannunka mutum ɗaya da ya shirya a wajen manzan Allah ya fi mutum malala gashin tinki a kai da kan musulunta wai har kane wa manzo Allah godi go a ya shekar gaba ɗaya shekara 23 yana sallah kai ka shekara fiye da 70 kana yi kai ta banza kayar yar dungure in ma kai jama'a ba a taba manzo Allah zauna lafiya mu ko ba a taba shi mu kyale Allah ya sauƙaƙa Ammal al-muhadarat allati ashara ilaiha amma waɗancan abubuwa da akan halaro da su da ibn taimiyya ya nuni zuwa gare su fa'ada ba an halmu'allif malam ibn taimiyya ya yi ba da amsa a kansu wahi na izin na to zamu ce taksimul bida'i ila hasanatin wa ƙabiha ƙaunin bafil cewa wai bid'a ta kafi gida biyu akwai mai kyau akwai mara kyau zancen banza ne na bihi alhadis abinda isa za mu faɗa haka za mu kawo wannan hadisin mu kalubalanci wannan magana wa haza shekul islam ya ƙul ga ibn taimiyya yana cewa fala ya hillu ahadin an yi harida dalalatahu ala zammil bida bai halatta ga wani mutum kowaye a ce zai yi jayayya da abin da wannan hadisin ya yi nuni gare shi na zargin bid'a da bacinta wa man a fi dilalatihi fa huwa muragin wanda duk yi jayayya a cikin haka to ya dai wato ce da ƙarfi ne ƙarfin hali kawai ba amma ba wai ina da hujja ba A gane ku wa muraga matullahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam laysat bil amril hayyin kace kuma zaka yi tawo mu gama da Allah da manzansa ba karamin al'amari bane kahonka bai kai wannan wuyanka ba zai dauka wannan karam ba aqul abinda nake cewa inji malam ibnu usaymin kullu bid'atin dalala duk wata bid'a bata ce wa laysatil bid'atu shay'an hasana bid'a bata taba zama wani abu kyakkyawa ba lakin idza qala sai dai idan yace inna hadhihi albid'a hasana wannan bid'a mai kyau ce fa hiya imma an takuna bid'a wannan abin to ko dai zama bid'a ne wa huwa yadhunnu annaha bid'a shi ina zaton bid'a ce amma ba bid'a ba misali yanzu last week da ake amfani da ita wani zai ce ta yi gashi na ana amfani da last week ko ta yi ta ma bid'a ce to ko da yake abin lalacewar ta kai wai mutum da yake da daraja a ƙasa ana nuni zuwa gare shi wai ringa cewa wai cin tuwon dawa bid'a ne cin tuwon alkama bid'a ne shan miyar kubewa bid'a ce shan miyar kuka bid'a ce yanzu da Allah it does make sense akwai hankali a cikin wannan magana alkubus bid'a ne burabusko bid'a ce shamfara bid'a ne kaga wannan dillanci ne na bata ana so ne a batar da mutane in ba ana son a batar da mutane ba ya za ka ɗauki waɗannan abubuwan ka dinga ƙirga su a cikin abin da ke ta bida to wani sai kalli irin wannan sai ya ce bida ne alhali ba bida ba ne wa yin ma Allah ta kuna hasana wa huwa na zunnu anna hasana ko kuma wannan abin da ya saka shi a cikin addini ina zaton mai kyau ne alhali ba mai kyau bane kamar wannan salatin da ake cewa salatul fati salatin sunnat jina salatin wane ne duk sai ya dauka abubuwa ne masu kyau alhali ba su da wani kyau an faɗa wani an ce salatin sunnat jina ma ba salatin annabi bane bid'a sai taso ai abubakar gumi har i gama tafsiri in aka gama ai muna ji ibrahim arab ina karanta allahumma salli ala muhammadin salatan jina biha sai da ya gama sai muka ce to ko gumin ne ya faɗa bid'a ne mu kana kafa mana hujja da mutum ne ai kana so ka kafa mana hujja da mutum musallama ka ce annabi shikenan ba mu da wata magana ya inganta shi ya faɗa to mu ba mu magana amma duk wanda ya faɗa ya saba wa annabi mu ba alazum ta mana mu bi shi ba ko yana cikin mu kuma abin da kuka kasa ganewa shine mu ba mu dauki akwai wani mutum masumi ba idan ba manzon Allah ba mu a wajen mu shine malamin mu guda ɗaya da baya kuskure mu a wajen shi kadai ne duk abin da ya faɗa alal aini war ras zamu bi mu in ya faɗa ba ma kawo tunani ko hankali a ciki abin da ya faɗa ɗin din shine hankalinmu shine tunaninmu amma a lokacin da wani ya faɗa ko ya aikata sai mun buɗe ido gar sai mun buɗe kunne kar sai mun ji sai mun gani to kai da kai kai ma ina ka samu wannan abin don ba kai Allah ya aiko mana ba wa Allah ya aiko mana manzan Allah to da haka ku daina kafa hujja da mutane ba a kafa hujja da mutane ana kafa hujja ne da dalili jama'a inda da mutane ake kafa hujja da manzo Allah bai bar duniya ba Allah zai bashe ta kafa hujja da shi amma da yake da hujja da dalili ake kafa hujja sai ibar qur'ani ibar hadisansa ai kun fahimta ko da da mutane ake kafa hujja da manzan Allah bai ba duniya ba dan ku Allah zai bar shi in tabbatar da wannan li Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul amma da yake an saukar da littafi an saukar da bayanai an saukar da hukunce hukunce ga dalilai ga hujjoji to annabin yazo ya isar sai ya tafi an fahimta ya bar me ya bar abin da shi baya tafiya ya bar abin da shi baya tafiya me baya tafiya wannan wahayin da Allah yi masa ba zai tafi ba an gane ku to shi sai yi zaton wannan abin kyakkyawa ne wala budda min haza ba makawa daga wannan amma an tasbuta annaha bid'a wa annaha hasana amma ce ga wani abu ya tabbata cewa bid'a ne kuma ya tabbata cewa kyakkyawa ne fa kalla wala yumkin abada mala yace a a har abada haka ba za ta bayuwa ba da haka kana jin akwai wani abu da za ce da shi wannan bid'a ce kikkiawa kama daina to da haka duk idan ka koma bil jumla idan ka kalli masu cewa akwai bid'a kikkiawa akwai mummuna to imma dai asali bin san ma ma'anar bid'a ba ko kuma a'a sun dau bid'a ne a lugha sai suka mai da ita bid'a shara an gane ku. to mu kuma abin da muke magana kai bid'a a shari'a amma in ba haka ba annabi ma ai Allah ya ce kul ma kuntu bid'an min ar-rusul ko ta wannan bid'an din ta ne ce ce eh zaka zo ka ce ba ni ne na fara kawo bid'a ba an fahimta me ake nufi ba ni ne na fara zuwa na sani ni manzo Allah bane a ko da suka gabace ni sun zo da nasu hujjoji ni ma na zo na ce ni manzan Allah ne kuma na zo da hujjoji na zo da mu'ujizozi na zo da alamu da suke nuna lallai ni manzan Allah ne kamar yadda su suka zo da su an fahimta jama'a haka ake tantance al'amura amma ba kawai shi kenan sai mutum ya zo ya zauna sai ya zo ya ai wannan mai kyau ne wannan mara kyau ne a ina magana to yanzu a ce kaza duk san inda ka je da cewa yanzu a ce kaza in dai ba Allah ice ba ba kazan bane ya mutu za a soke masa ƙur'ani kafa sau 60 bida ne yanzu a ce karatun ƙur'ani bida ne eh a nan wurin bida ne a nan bida ne an je an binne mamaci a makabarta salati goma goma ga annabi kulhu Allahu kafa uku uku bida ne yanzu a ce a yi salati ga annaba a ce kuma a karanta ƙurani a ce bida ne yi eh, a nan bida ne don ka saka ba a inda aka ce ka saka ba jama'a har ibada ta zamanto sunna sak sai an kiyaye ta abubuwa guda hudu a sifarta a lokacinta a adadinta a bigiranta duk ibadar da ta rasa waɗannan abubuwan guda hudu to ta samu matsala ba ibada ba ce duk wata ibada in an ce ga inda za a yi ta dole ne ka yi ta a nan wurin in ba ka yi ta a nan wurin ba ba ta yi ba yanzu duk inda ƙasar nan ta kai da duwatsu za ka samu dutsen arfa za ka sai ka ce bari gawan ba haka ya ce ba a zo duwa samu wani dutse a jos ga duwatsu nan ba haka ce ba wai ka'aba kuma da shehu ko na dan na shehu na shehu gwandu abdullahi gwandu tunda ya dauka bid'a kawai dakin daki ne kurum dan haka tun daga irin wannan shi ma kawai aje ayi za a yi to kaga misali mu dauki aikin haji kaga dole lokacin su sai a watan al-muharram a zulhijja kuma shi ma me daga ran takwas ga wata zuwa sha uku ga wata a tsakanin nakin aikin hajji dole ka yi a makka ko dole ka yi a makka kuma harfa ɗaya ake tsayuwa ga adadin kenan tsawafi kwaya bakwai ake yi ko sa'ayi bakwai ake yi ba za ka zo ka ce wannan tsawafin ni guda ashirin zan yi ba ko ashirin da ɗaya in dai wannan na aikin hajjin ne ko na wannan umran ne iya abin da za ka yi kenan wannan ba hana ba daga ka je ka tar tawafin ka abin nan amma in dai wannan tawafin ne na wannan ibadar kwaya bakwai kawai za ka yi shi ake nema kana ƙara ɗaya nushi ba ka yi wa Allah ba to sifarsa kuma kewayawa ake ta hagu idan tsawafi ne ta hagu ake kewayawa da za ka zo kana kewaya ta dama wewa don ba manufa ne kawai kewaye ɗakin ba a bayan na akwai kuma bayyanar da mai biyayya an ce ga inda za ka kayi inda aka ce a yi ba kewayawar ba ce kawai balle kawai kewaya kewaye ta yadda yake so yi tsakanin safa da marwa daga nan kake safa kake tafiya ka dawo ta ɗaya ɓangaren ba zuwa za ka kace bari ka bayin da ka ga dama ba haka annabi jama'a in ya je hauto zagewa yake da haka Allah ce falaisa falajuna alaihi falaisa alaihi falajuna alaihi an yatawafa bihima ko da ba kewayawa ake kamar yadda ake kewaya ɗakin Ka'aba ba sa'ayi ne amma dan a gaya maka ga yadda ake kamar me in ka bi ta nan ne ka dawo ta me ta can me yasa ba ce dawafi ba saboda ba duwatsun ake kewayewa ba kun fahimta jama'a to wannan misali ne muka bayar takribi dan ka gane duk ibada da aka ce ga lokacinta ga sifarta ga inda ake yin ta ga adadinta to sai ka samu daga Allah daga manza Allah in wani <laughs> wani naji shi yana rantsuwa wallahi zan baka wata addu'a wannan abin idan kai wallahi duk bukatar da kake da ita a duniya sai Allah ya biya maka da ya tashi sai kawo sai na ce to ku tambaye shi Allah ya ce ko annabi yake ce da karanta menene dubu uku dubu uku fa jama'a yanzu ba dan da aka yi wani rorin nan yan dubu dubu ba aka zube maka naira dubu uku aka ce ka girga ta ba haɗa ka da aiki ba mu ɗauka irin lokacin ahu da taro da waye a zo a zube maka su a ce kirga su tun da shi ne za ka kirga asalin abu kaɗan ce ta haka jama'a ya kamata mu ringa fahimtar addini ga inda Allah yake nufin mu da addini to haka ya zama wajibi a yi shi muna roƙon Allah ya mana jagora ya dora ma akan daidai to sai mu tashi wa ammal ko abin da muka faɗa ko ya zama daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana abin da yake na aiki Allah ya ba mu ikon aiki na nisanta kuma Allah ya ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimani ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله